Dama dai tun farkon damunar bana 'yan bindigan yankin birnin gwari suka wa da manoma bukatar ganin sun zauna zaman sulhu kafin su noma. sai dai kuma shugaban kungiyar al'ummar yankin na birnin gwari malam ishaq usman kasai ya ce har yanzu fa manoman yankin suna cikin damuwa. Halin da ake ciki yanzu musamman idan ka ɗauki yankuna da dama har yanzu akwai wa'inda ba sa da daman da za su je gonakinsa ko a wannan satin sun bi manoma a wannan yankin inda suka je suka kashe mutum a biyu a gonaki to a kuma cikin wannan satin sun je sun ɗauki mutane a maraban agyar yau kwana uku kenan a gonakinsu. Ina makomar noma kenan? Ai koman noma a wannan yanki na karamar hukumar birnin gwara akwai matsala sosai domin in dai gona ta wuce kilomita ɗaya daga cikin garin birnin gwari ina mai tabbatar maka babu wanda yake da daman da zai je wannan gona kai tsaye saboda haka kashi saba'in cikin ɗari ba na ba a noma innan gonaki ba. Maganar matsalar tsaro a yankin birnin gwari dai na cikin manyan matsalolin da masana harkokin tsaro ke ganin akwai buƙatar sauya salo. manjo hashin kwamitaya na da ra'ayin cewa dole ne jami'an tsaro su ɗauki wasu sabbin matakai. Bangaren birnin gwari kusan sojoji suna bakin ƙoƙarinsu don za ka ga zango-zango an zuba sojoji. Amma abin da nake so mu duba mu gani shine tsarin tsaron da ake bukata a wannan gurin ba na zuwa a girke sojoji ba ne a wuri ɗaya saboda 'yan bindigan nan in sun san ga zangon da mai tsaro yake za su kauce su bulle ta wani wuri. Yana bukatan hadda sintiri kuma sintirin nan ba na ƙananan sojoji ba da makamai sosai hadda helikopta da sauran jiragen yaƙi haka sannan ba a tunkara su tunkara ta bai daya sadda yan bindiga na suka fahimci ka kawo sojoji zamfara sai su siyaye sai su dawo birnin gwari saboda sun san anan baka kawo soja ba in ka gama da can sadda zaka zo sai su sake komawa can saboda haka dole ai aiki na bai daya ai coordinating din wannan aiki amma akwai sojojin da za a haka kasar akwai su amma babu su ai akwai arzikin da za a iya daukar sojojin da za su yi haka akwai yara matasa da yawa wanda suke suna da niyya su shiga wannan aiki amma ba a ba su dama ba duk da rashin tabbas na sulhu da manoma kan yi da yan bindiga dai wasu manoman yankin yankin birnin gwari sun riga sun yi wannan sulhu sai dai kuma shugaban kungiyar al'ummar yankin birnin gwarin malam ishaq usman kasai ya ce sulhun bai haifar da ɗa mai ido ba wannan yarjejeniya su karan kansa al'umman da suke wannan yankin suna da na sani saboda duk yankunan da aka yi wannan yarjejeniya da wa'in 'yan ta'adda a halin yanzu a gonaki in za ka tafi gonanka za su tare ka su caje ka in mashin ne za su anshe waya ne su anshe kuma akan samu matsala na kisan saboda ko a wannan satin sun shiga wani unguwa da ake ce ma unguwan bawa inda sun ɗauki mutane da dama akalla mutum talatin sannan kuma sun halbe mutane akalla mutum hudu wanda ɗaya ma yanzu haka yana nan Kaduna. Barazanar 'yan bindiga ga manoma da sauran al'ummomi dai na cikin jerin manyan matsalolin tsaron da wasu ke ganin ka iya haifar da yunwa da kuma karancin abinci idan dai ba kuma mahukunta sun gaggauta ɗaukan wasu matakai ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.